Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za ku ji yadda masana tsaro a Najeriya ke cewar. Harin bindiga da aka kai wa tsohon shugaban Amurka Mr. Donald Trump da halin yanzu yake kara takarar shugabancin kasar a karo na biyu. ka iya zama abin darasi ga Najeriya. za mu iya koyon darasin cewa barin kowa ya mallaki bindiga to fa haɗari ne kamar yadda amerika nike ganin kusan mutane da yawa kowa ya mallaki bindiga duba da yadda wasu 'yan ta'adda suka nemi wasu ƙauyawa a jihar zamfara da su biya kuɗi naira miliyan ɗari biyu, muddin suna son a bar su su yi aikin gona a wannan shekara jama'ar yankin sun bara. So duba da irin wannan za mu iya cewa mutane gaskiya hankali ba kwance ba. Wata kungiya jihar Sokoto ta ce taɓarɓarewar tsaro a gabashin jihar ka iya jaza karancin abinci a jihar baki ɗaya. Domin kashi saba'in cikin ɗari na mutanen gabacin Sokoto ka al'ummomin ba su noma kuma suna biyan kuɗin haraji kafin su yi noma. Domin jin cikakken shirin tare da ni Hassan Maina kaina sai a dakace mu. bari mu yaye kallabin shirin daga kasar amurka inda wani harin bindiga da wani dan bindiga ya kai wa tsohon shugaban kasar mr donald trump da halin yanzu yake kara takarar shugabancin kasar a karo na biyu masanan na cewar abin akwai darasi ga najeriya kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo da kan mana fashin baki akan al'amuran tsaro ya ce wannan hari da dan bindiga ya kai wa shugaba donald trump akwai darasin da za a iya ɗauka a Najeriya. Za mu iya koyon darasin cewa barin kowa ya mallaki bindiga to fa haɗari ne. Kamar yadda Amerika muke ganin kusan mutane da yawa kowa ya mallaki bindiga. To gaskiya nan sai mun hatara. Kaga yanzu abin da ke faruwa gwamnoni na sayan bindigogi ana ba mutane su kare kansu. Gwamnatin ma wasu gwamnatocin jihohi sun yi shela kowa ya kare kanshi. Gaskiya akwai haɗari sai an kasance ana kula da wa da wake da bindiga kuma bindigogin nan ina ake aje su kuma don me ake sayan su ake ba mutane ko da bayan karnin mu ko da bayan rayuwar mu ka rubuta ni na gaya ma daman bindigogi na yawaita hannun mutane ko da dalilin mallakar bindigan nan wani abu ne mai kyau to gaskiya sai mun ba ran mu cewa zai iya zame mu kuma haɗa na biyu yanci ya yawa Amerika, kowa na da yanci da sauransu su yanci yana da kyau amma mu diba tsarin mulkin mu mu tace iya yancin da doka ta yadda sauran yanci wanda zai iya cutar da al'umma to gaskiya ya kamata a rika dakile shi na uku kuma shine amfani da hanyar kimiyya ta zamani yanzu zamani ya kawo abubuwa da yawa wanda wasunsu za su yi mana amfani a rayuwarmu tunda kaga shi wanda ya wannan halbi an ce snipers wato ƙwararrun mahalaba na gwamnati sun in halbe shi to kaga kenan wannan akwai taimakon kimiyya kenan kila suna kula da duk in ana taro ko kuma suna kula da duk abubuwa wurare cctv da sauransu sannan kuma jami'an tsaron su koyaushe kenan cikin takwana suke to shi ma wani darasi ne da jami'an tsaronmu za a koya gwamnatoci a zamanantu da halin da ake ciki a jihar zamfara 'yan bindiga ne suka azawa wasu mutanen wasu garuruwa harajin naira miliyan ɗari biyu muddin suna son a bar su su yi aikin noma a daidai lokacin da damuna ke ƙara yin albarka a wannan yanki a halin yanzu dai mutanen yankunan da ke yankin karamar hukumar zurmi na cikin halin kakanikayi kuma sun bara wannan wani dan asalin yankin ne ke kokawa za a ce mutane suna cikin fargaba duba da cewa yanzu to an kama kan hanyar da cewa noma ya kan kama ana samun ruwa akai-akai gashi kayan gona suna kan lokacinsu to kaga idan mutane ya zamana waɗannan kuɗaɗe da aka ɗora na farko babu kuɗi a jikin mutane sannan na biyu ana tunkarar lokacin da za a ce eh, ana nan da ɗan wani lokaci kaɗan za a fara girbe-girbe so duba da irin wannan za mu iya cewa mutane gaskiya hankali ba kwance ba ganin gwamnatin jihar zamfara ta ce samsam ba ta goyon bayan baiwa 'yan ta'adda kuɗi honorable manir haidar kaura shi a kwamishinan watsa labarai na jihar ta zamfara wannan gwamnati ta mai daraja gwamnan jiha dr dauda lawal ba ta goyon bayan a dinga ba da kuɗin fansa asali ma gwamnatin ba ta yarda da sulhu da wa'annan 'yan ta'adda ba kuma gwamnatin na iya bakin ƙoƙarinta na ɗaukan matakan da suka dace musamman a wa'anda suka yi daidai da zamani domin ganin cewa an kai ƙarshen ƙarshen wannan harkar ta'addanci a cikin jihar Zamfara. Al'umma suna ganin ba a daɗe ba satin da ya gabata bayan zaman majalisar tsaro ta jiha an ɗauki mataki na hana zirga-zirgar babura daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe duk ƙoƙari ne na bullo da hanyoyi waɗanda za a dakile waɗannan ta'adda. A jihar Sokoto wata ƙungiya ce mai zaman kanta ta fidda wani rahoto da ke nuna yadda ƙara taɓarɓarewar tsaro a gabashin Sokoton ke barazanar jefa jihar cikin karancin abinci. Na nemi ƙarin bayani daga shugaban ƙungiyar Basharu Altine Guyawa Isa. domin kashi saba'in cikin ɗari na mutanen gabacin Sokoto yankin raɓa yankin Isa yankin uh, sabon birni yankin uh, uh, Gwarayyo yankin Wurno da wani yanki na gada duka al'ummomin ba su noma kuma suna biyan kuɗin haraji kahin su yi noman kuma ko su yi noman ba lallai ba ne su ciri amfanin gonar wannan sanannen al'amari ne ga gwamnati sanannen al'amari ne ga kowa kuma waɗannan alƙaluma da muka yi amfani da su na yawan hwaɗin hekta wadda ake nomawa gabacin Sokoto da yawan ainihin metric ton na abinci wanda ake samu gabacin Sokoto idan aka noma. Ai in ka auna shi da irin abincin da ake samowa kowace shekara jihar Sokoto gaba ɗai za ka tabbatar da kashi saba'in zuwa tamanin na abincin da ake samowa domin al'ummar jihar Sokoto daga gabacin Sokoto yake hitowa. Duka kuma wannan babu shi ba a noman. To yaya al'umma za su kasa wannan shekara ita ce ta kamari domin noman ba a yi na yi iyaka al'ummar gabacin sokoto noma na gonakin da a kusa ga gari ka yi kaɗan ka hita wani wuri ka ce ka yi noma inda ba kusa ga gari ba kuma ko kusa ga garin kana yi kana dubo kana ganin abinda zai hito ma gabas ko yamma ko kudu ko arewa to kamari wannan al'amari ya fi yawa wannan shekara dole ne gwamnatoci ko gwamnati za sokoto ta yi wani abu waɗannan alƙaluma kuma sanannu ne daga ainihin hukumomi ne na gwamnati daga alƙalumma ne na gwamnati waɗanda aka yi amfani da su suna nan ma'aikatan ne na hilaye da noma da gandun daji duka suna nan cikin rumbunan bayannu na gwamnatin jihar Sokoto wannan shine gaskiya al'amari Malam Hassan a wani abu mai kama da arashi kuma a kamfanin nan da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Intel a rahoton da ke fitarwa na wata-wata ya nuna yadda ƙarin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya abin ke ƙara tsananta. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban wannan kamfani ya mun ƙarin bayani. Wato abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake ƙara taɓarɓarewa arewa har dai ma misali arewa maso yamma inda jihohi goma waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan Yuni kenan shidda daga cikinsu na wannan yankin. A takaice dai wannan yankin in ka rarraba yadda matsalolin tsaron suke a daban Najeriya kusan wannan yankin ne a gaba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Eh, Jolly Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Eh, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.